kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne darasi na goma sha ɗaya cikin kitabul mira malaikin mana قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأوصار دون ذوي رحمه للأخوة التي أخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم ولما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي مما فعل قال نسكتها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وارع ومفركيني نعم. ما نموه إنا سوء ya watan da muke ciki shine watan rajab mutum ya kalli watan ramadan da ya wuce a ce muna rajab saura wata kwaya ɗaya na yi azumi zai shiga taitiyarsa ya kalli rayuwar wani irin rayuwa ne wanda shekin san ba ka ba zai yi ciki kuma musulmi gatansa shine kada ta Allah da bauta inda musulmi lalacewan kai kai karka hada Allah da wani in ka kaɗe ta Allah da bauta to soki zai zo masa kuma ka kaunci Allah da Kur'ani da shugabanta alkai don mutum in bai shirya ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan zamanin da muke ciki zai tabe asare biraji ma ba ka ci ka koshi ka saddi mace ham ham ham kabri na jiranka amma tambaya da basira da ilimi shi ke madda mutum dan adam kuma lokaci bai wuce ma mutum ba shi zai madda mutum mutum da fahimce ne ke yi wannan hadisi zai faga martaban sahabai ne mutanen majina da ansar inda ke tare da manzan Allah sallallahu alaihi حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثني إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نسيبهم allah yake cewa lokacin jahiliya suna da wani kullum liniya da wani alkawari na mutanen gadon kada za su yayi da mutanen daurai cewa mu kulla yarjejeniya na amana tsakaninmu in alkhair ne ya same ku isame mu in shayar ne ya same mu isame ku ko mu ce kulla da abokinsa cewa ni dukiya nan na mutu ka ji ka gada kai kuma in ka mutu zan gaji gadinta da gadin nazar na da ƴaƴan na da kuma suke gado ba shi kai zaka ci so suna yi wannan ne su samu aminci a tsakaninsu shi ne cewa kala kana muhajirun muhajirun yayin da suka iso a madina ba da komai an fito da su a garin su wai su an dake su sai na li da ya tako zuwa madina da ya zo kafafansa ya fashe wai su haka suka tashi ka zo ba irin azaban da sahabai ba su sha ba saboda lokacin ba kowa ne ke da rakun noma ba wai su tafiya kafa suke yi mai tafiya a wannan lokacin a kan rakumi shekarar eh, eh, kwanan goma sha daya suke yi inda abin hawa kenan to amma wasu tafiya a kafa suna kuma na 20 da wani abu kuma hanya ce jejiri amma duk da aka sabe suke ta hanya su je su gan manzan ala sallallahu da sahabai haka suka yi mafi yawansu su bar iyalinsu da dukiyansu da jin dadinsu kuma su sa rayuwarsu a cikin aksar za su yi mutu hanya akwai ta mace ake kira haula budurwa ce shi da ta ketar ita kaɗai daga maka zuwa madina ta zo ta yi iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake kira muhajirun qur'ani ya buga tambayar akan su yace muhajirun Allah al-itlaq manzo qur'ani ya musu bai istisnai ba wallazina tabawwa'u daral iman baya kuru akan muhajirun matsayin da suke a wurin Allah ya ce kana muhajirun hena kajimu almadina yadda suka zo madina sun zo wasu ba komai annunsu sun bar dukiyarsu da iyalinsu da 'ya'yansu ba abin da ya kawo su shi imani ga Allah da manzonsa da kauna manzon Allah wala da kafa mafiya suka tafi bas da abun hawa bas da abun hawa tuwar rasu ansar su da shi manzan ne zo ya ce to kaga kura yake yi madina mutane madina sun zo ya mutane maka sun zo shi kira mutane ansar shi ansar saboda san alheri shi koya sai ce wane ne zai zo gidana wane ne zai zo gidana shi manzan ne sa a kura'a a kura'a duk abin da ya fita shi ce to kai tafi da dan wanka in sun je mutum madina shi zai ce da shi shi kuma ya zo ba shi da komai haka suke a ta aka zo mutum makka ya mutu ansar zai gaje shi mutum majina ya mutu shi mutum makka ya gaje shi ka kai kai haka saboda kaunan allah kuma manzana mai hada su sallallahu alaihi wasallam she ce yanzu duna zawi a rahimi da kowa ya ce gadon nan ba dangi suke ci ba shi mutum muhajir igaji mutum madina mutum madina igaji mutum maka ko ya mutane maka ba su da amma kauna ansa suka ma mutane muhajirun ce sun yarda da dukiyarsu da gonakinsu sun yarda sun bar duniya to muhajir zai gaje su duk waɗannan ya tabbata ne kan kaunar Allah da manzonsa sun yi wani don wannan rayuwa ce waɗannan da manzan ya ce wani ikhwata lati a harasu sallallahu alaihi wasallam bainahu suna cin gado ne yan wantakan da manzala ya hada su manzala ya ce kai ka je gidan wani kalma hawariyun a ce malam nura allai ya hada shida hawariyun ce ta wannan muhayirin sa ne suna zama suna ci gadon juna da kaunan juna malam ba ni faka ba kiyaya abin da muhajir ke ci shi ne ansarin ke ci shi kenan falama nazalat hazi aya yadda wannan ayan ya sauka wali kulli ja'anna mawaliyan mimma tarak wannan ayan ya sauka karshe shi ya shafi wancan gadon wanda ba na dangi ba na alaka ne na yan wantaka da yan wantaka na sama fiye da na jini to shi ayan ya sauka ya naska wannan shi Allah ya ce to inwantaka na jini su su gaji juna inwantaka na jini su gaji juna shi aka share mai aka share na zancen abin nan in wantaka shaka mayar da wannan na gado na jini na fata kuna gani wannan ya ce mina nasa wa nasiha wa rifada wa yusi lahu wa kari zahaba na mira wannan ayan ya sauka ne don taimakon mina nasa wa nasiha wa rifa'a wa duk waɗanda da su yi ingantaka ne a akan wannan su taimaka juna su zama kaunan juna su yi wasu ci juna har gado ya zo ya tafi da wannan harka waɗannan su ne sahabai su ne sahabai manzo sallallahu wasallam in wa kar wannan rayuwar da muke ciki mutum mai da kansa mawukaci mai kansa wawa baya karatu mai kansa wani mutum gudu wallahi ba wanda ya dauko kur'ani yadda Allah ya sauka da shi shi sahabai ba wanda ya koro mana hadisi manzan Allah rayuwa manzan Allah ba da sahabai na fara kuna gane wannan waɗannan sahabai ba masu mai ba ne ba mai ba ne alherinsu ne ya rinjayi kurinsu don lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam zai tafi aikin hajji shehu ya fadin dan ba lokacin ya balaga ana cikin tafiya ana cikin harami shi wata mace daga bani kabiran haisama tana da kyau ikon sama tana cikin tana cikin harama shi ta fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana so ta tambayi manzo Allah aikin hajji bi ta zo shi tana kalle fadar fadar kuma ina kallon sallu kuma tana sallu kuma yana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matashi ne ina kalli matan na shahawa matan kuma tana kallansa kuma annabi ma sun manzo Allah yana nan amma shawan ya shiga tsakani don kusan waɗannan ba su ba masu mai ba ne buhari ne ya rubuta wannan hadisi ike fada cewa sahabai suna kure na su kusanci wannan zancen sahabi bai ruwaito buhari bai ruwaito hadisi zai taba mutunci sahabai ko manzo laba ina fito na abin da sahabai suka gaya masa suka fada har ya gunsa fadl yana kallon matan matan tana kallon fadl kuma matan ta zo ta tambaya shi manzan da ya dukko annunsa mai girma yana kawo da kai fadl ce kalli can ce ce ke ki yi ki wannan cikin buhari ke saboda haka ko an rubuta nan la lahi illallah muhammadu rasulullah ku daina kadaita da mata mutane lilafiyayyun mata mutane yadda ka kare a kai sahabai ba to waɗannan sahabai suna da wannan isma kuma ayoyin kur'ani in kana bin sa sahabai dai baki ɗaya Allah ya yarda da su kuma in ajanna ne akwai wanda su ga janna farko akwai wanda su cika na karshe kuma shi Allah ya faɗa karshe aya da yake ce siffofi mutanen bayan Allah التي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وان ايه يا كم سدى متم حنكلي من ايماني من سوبر مؤمن يا فسا كما زنديكي لمناسب واوا والذين جاءوا من بعدهم Allah ne sai da ke gawa wanda za su zo bayan sahabai Allah yake ya yarda da su ya gafarta musu su ɗan ajanna ne kuma ya bar wata cewa mutum kirki shi ne zai nemi masu gafara bayansa shi ne zai nemi masu gafara shi ne wanda ba zai kullace su a zuciya ba Allah nake fara wani wani zina ya umi ba da mai sahaba ya kuma zai ringa addu'a rabbana ya ubangiji da tawassul muke yi da sunanka gifilla na ka yafi mana wani ikhwani nan da zina na bil iman in wau da suka riga mu iman da manzo Allah sai sai su shira bakar na bakar da Umar kabri manzo Allah haka yake kage da na Aisha dakin haka yake kan manzo Allah na fuskan kofan gidan da na Aisha dakin da na Aisha yamma kan abubakar yana cibiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ku yana kasansa abin da aka yi ranar da aka ci manzan Allah ya duniya da shi na bakar shigo da ya yi fuskansa shi ya sumbace shi ya kuka shi ya ce ya an Allah ya wajita maka mutuwan da sha an yi shi amma ba mutuwan kuma da ya same ka ya ce da ana fansa da iyayena da rayuwata da mun fansa da iyayena da rayuwata da kai ka rayu mun mutu wani dan shi ya zo she dokon laifin sahabi ɗaya duk abin da Allah fara ce ce ai sahabi ya kaza ya yi kaza Allah yake na gafarta masu ba na yi ba dan a jannan wanda shi mu ne ligima da waɗannan kasamai shi ne ligiman da waɗannan zanadika shi ne ligiman waɗannan mahaukatan wannan shi ne lagiman mu me za su iya yi yanzu ku zo kuna wannan kalmomin kuma abun mamaki muna ji wai sai a yan mana nasir kabara su da ubansu ba tafiya da ya bane babansu yana karanta a shafa amma a shafan da kuka gada yadda a shafa yake karin na umar da yake kare mutunci manzo Allah kun kesa wannan sufan. ku duba takardar da kuke shi na umar ya ce kan rubuta a shafan da kuke ɗanɗana a kai kuke farawa kuna ta nuna cewa kuna son manzo Allah me a shafan da ya kare umar a cikin wannan shafan wace kalmar a shafan ya kare umar shin kariyar da a shafan ya ma umar kun yarda da wannan kariya zanadika jahilai masu son duniya ina ku ina manzan Allah ina ruwanku da manzan Allah ma a shafan da kuke karanta kuke tuciya son manzo Allah ba littafin da an wallafa a duniya wanda ya kare mutunci manzo Allah da sahabbai irinsa ku duba a shafa bai gan ajisan da aka taba manzo Allah ba farko har karshe duk ayoyin da ajisan da kuke ci an zagi manzo Allah walidin ku baban na ku yana karanta dare da na ikuka ku faɗa mana aya ajisu guda da mai ashafa ya ce amma manzo Allah shi kunya ku yanzu ku gane babanku bai gane ba sahabai ba su gane ba malik imam marki bai gane ba imam marki don kauna manzan da ina tafiya madina baya sa takalmi waɗannan kazamai waɗannan ta mutanen waɗannan mahaukatan masu son duniyan ku za ku zo ku nuna kauna manzan Allah ina ku ina shafa kuna da gima kanu ku tafi can amma wallahi kuna taba manzan da sahabai wallahi ba za su ji daji ba wannan shine rayuwa hauka da wani susutu kun tara maukata dama Allah yana faɗa kinna aksaran nas walakin aksar eh waɗannan yuyu da mahaukatan ba za ku je ko ina ba mangar maza auna ce har ana ja da ku a ce wai ana ja da ku kuna mangana ce wai Buhari ko ina ta ba ai ba yanzu kun san me kuke duba an haka suke fama da rayuwa waɗannan bayan Allah ka zo ka ringa taba su kana zagin su والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان Allah ne ke sifanta duk mutum kirkin da ya zo daga baya ga mun zai ma sahaba yanzu Allah zai a Abakar da Umar sa wajen rauda min riyadul janna wajen da manzan Allah yake kwance da kabin yadi ya zo ku kuna kan tashi fan ko ina ga ba ku gane wani saboda su ifahmin ku da kuma su niyan ku akwai ne akwai mummunan niyya da mummunan fahimta ba kwa gane cewa da a shafa ya zo mai kadu ya da ya auna makar da madina ina sai i gane wani wuri ne fi wuri da ya kai ya dawo ya ce wurin da yake kunshe manzon Allah wajen da manzon da yake kwance sallallahu alaihi wasallam ba wurin da yake shafi duniya wannan wurin abakar yake wannan wurin umar yake kuma ku zo kuna zagi ku ce kuma kuna son manzon Allah me suka yi ne ba ya sai masu me kusa ya suka damu da su yaron da yake ike shan kwaya nan shi ne zai zai tada bakar zage a bakar a doko tarin gidan kuma kai ka manta da abin da kake yi shi ka tada bakar da umar ka zaga ka ce masu ruci ne kai da yan sanda da annu damar ka surka masallaci kai ba masu ruci ba ne shi ka ce umar ya gudu a ranar uku ne shu shu dan kwaya ba san wa umar ba ne wallahi duk musulmin da baya ji abinda muke ji wannan lokacin ka tabbatar zindiki ne eh ba shi da wani amfani don ci da sha da siyasa da hauka oh, oh, ka yi ciki ka samu mace ka yi tumbi ka mutu dan banza ba abin da za ka ji da wani amfani ya eh, ka da wani rayuwa ka ji cewa an saba maka sha'a'illa ka ji ما kana nan kawai شو شو aina kada أين aina kada ka ya faɗi ka wanda kiyaye na تشيء الدهر حدثنا احمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال احمد قال حدثنا محمد بن سلمه عن ابن اسحاق عن داوود بن الحسين قال كنت اقرا على أم سعد بن الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم ولكن والذين عقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف قال أبو داود من قال أخذت جعله حلفا ومن قال أخذت جعله حالفا والصواب حديث طلحة أخذت

na tadlisin da yake ciki wannan hadisin da'ifi ne da wannan lafazin da wannan sanadin yake cewa kuntu akra'u ala ummi sa'ad bin rabi na fatan gane wa kanat yatima fi hijr abi bakr mareniya ce tana karkashin shinna bakar na fatan gane fa qara'atu shi na karanta والذين أكلت أيمانكم فقالت لا تكره كرك كرنت حكا كرنت والذين أكلت أيمانكم كركت أيمانكم با كرك كرنت حكا إنما نزلت تشوانا آية تاتو كان سبب يسو كانسا na abubakar ne da dansa danwa na na'isha bai musulunta da wuri ba shi a nan labarin yadda allah yake su sabai abin nasu a bayyane ke duk abin da aka yi a bayyane ke ba boye-boye zurman bai musulunta da wuri ba daga baya kuma musulunta ranar da manzala zai bar duniya aswaki abdurrahman manzala ya yi shi ne ya bar duniya aswaki abdurrahman shi ne karshe abin da ya shiga baki manzan allah allah shi ke shirya yadda ya gan dama bai musulunta da wuri ba amma kuma da ya musulunta allah ya yarda da shi asuba bayan sallah asuba ba wanda suka hada ido da manzana shi shi da na aisha aswakinsa aka darsa aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine rayuwa hmm. amma na fada nan don ku ji addini baya bukatar boye boye eh gidan manzo Allah da gidan sahaba bayane bayyane hmm. yake cewa hina abal islam yayin da ya ki musulunta shi shi na abakar yaransa cewa ko ya mutu bai ci gadonsa ba falamma aslama amarahu Allah bayan ya yi musulunta shi Allah ya hore shi cewa to in ya mutu ki nasibinsa wannan mangaren ka shi bai ma inganta ba abu dauda ko tirmizi ko tabarani duk littattafai kutub sunna sukan kawo ajisu da'ifi ne don su maka taziri ka karanta ka kiyaye na fata gane suna kawo shi ne shi sa sun zo shi amana shi su ajisu da'ifi ne da dalili kaza dalili kaza dalili kaza ba su ce duk abin da suka ruwaito shi a yi aiki da shi ko inganta ne ba haka suke ba shi maki Allah duk abin da ya karanta an rubuta shi da alkalami a nan shi ya ce ahli suna sun ruwaito shi na gani telebijin ɗin shiya nadi sai kai biko talatin amma jahilai ne shi su dokoce ai ahli suna sun ruwaito a ba muka ce ba ba ce ba ruwaito shi ba ne bai inganta ba ne an koro su ne don a gaya maka dargensa ba ta kama hujja da shi ba ne jama'a na fata kun gane saboda aka za a gan ajisar ba ife balma ajisai mu wanda aka ruwaito su amma na bayyana su ne balma ahalin sunna sun wale littafi sunansa mu zuwa duk kagin da aka ba manzan Allah sallallahu alaihi ba ce an ruwaito shi don aiki da shi ba amma wanda zuciyarsa akwai homs shi ce ai ahalin suna sun ruwaito jisai da ifai ba ma ce ba ita sai su ce bayan rota a jisiyar akan hujja kansa jama'a ku wanke zuciyanku da kankara ku so Allah da manzonsa da sahabai ku huta wannan hanyar bin laifin fullo muku ba na fata an gane wannan hadisin da'ifi ne da'ifi na amma ko shi don ka gane Allah ya samu dace hmm. shi ce za da a cikin rawin fa ma aslama bai musulunta ba ta hobina alaihi islamun isai kagan a cikin yana tare yau sha ka dauko takuba kansa ah, abdurrahman ba dauki takuba kansa ai gidan yake hmm, ba dauki takuba kansa ba wani sam dace kara abu da wa man kara aka dasa a ja'alha hilfan ina nufi wanda ya rubuta ce ya ce aka ya mai da shi cewa wanda suka kulle yanwantaka ومن قال عقدت جعلها حالفا اسم فاعل بفعل يمدش حلف شيء مصدري حالف اسم فاعل ya ce ka kan zama ake nufi ma'ana wanda suka inwantaka suka kulla inwantaka ko mai kulla inwantaka wasab aji talha akadat shine ya kurtu maka can abin da yake da aka Allah ya mu dace fassara ma'ana yake mana in an ce akadat ma'ana halifan wanda suka yi wantaka ko wanda suka kasance sun zama su suka kulle yarjejeniya da kauna Allah ya samu dace na'am قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النهوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر فنسكتها فقال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ake cewa حدثنا أحمد بن محمد حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد بن هوي عن إكرمة عن ابن عباس yace ayan da yake wani jina amanu wa wanda suka yi imani suka yi hijira suke da wannan kambin guda biyu malar kirma in ka yi imani baka yi hijira ba kambi daya kake da shi amma muhajirun suna da suna da wani kambi mai Allah ya ce da su a cikin surat hashir wal muhajirun mai Allah ya ce wallazina menene wal fukara al muhajirun kaga wani kambi Allah ya ba su don a cin cewa ba su da makudin shan ya ce mafi yawan su muhajirun ne don ku ku daina cewa babu a nan yanzu in ka ce wani sallama ya wuce masa kana mangance talauci ne shi Allah ya ba muhajirun kambi wani masai cewa muhajiru fukara a mai basu da shi amma duk da aka suka yi hijira suka rike Allah sun imani da Allah sun imani da manzonsa sun bari komai don kauna Allah da manzonsa baki ɗaya bai yi ba shugabansu bakar yawan eh, wannan sunan waɗannan bayan da suka nuna shi kauna na fata an gane a ce zina amanu wa hajaru zina amanu wa Lamu Hajaru da wanda suka yi imani suka yi hijira da wanda ba su yi hijira ba amma yan wasu sun hijira to ba sa cin gado dan wanka ne ya imana maka amma bai hijira zuwa madina ba to wanda ya hijira zuwa madina ya mutu ba za a tura kayansa a baka maka ba ko jininka ne ba za a baka ba kai hijira ba kanar arabi wanda suke zama kawai sun yi la ya rasu muhajir don wansa ya hijira to ya mutu yana majina ba kawai ba zai ci gadonsa ba wa ya rasu almuhajir mai muhajir kuma zai ci gadonsa musulmi na ma an yi wannan da don akwai masa hankali har allah allah ya nasu kashi shan da ce wa ul arham ba da aula bi ba sannan aka soki aka dauki hukuncin akan wannan na fata an gane Allah ya samu dace wannan hadisi sahihi ne bai haƙi ya rawaito shi a cikin kitab fara'i Allah ya samu dace hmm. na'am باب في الكلف قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بكر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن زبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يدق الإسلام إلا شدة إلا مين؟ إلا شدة امم babin da zai bayana kan hilf shi na abin da da kurishawa suke yi maguzawa suke yi shi ne kullum leniya da su gina shi a kan sun zuciya mutum da zo kula da mala alkasun ce to kaga koyaushe na gin kana ana taba ka ba shi na tambaya ba kawai shiga zan yi ba wani abu soyayya ne da na a gina shi a akan zalunci ka gaje min gaje ka ba abin da ba wata hanya na haramci a ciki to amma hilfin da ikan kasance akwai kauna a ciki na addini da iyawa shara ya yarda da shi ya ce haddasa na usman ibn abi shaiba ce haddasa na muhammadu bishir wa ibn umair wa usama عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن جبير بن مطعم ما فاتان غاني قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا حرف في الإسلام وأن كل اللي يقول شيء ظالمتي من ذلك ba shi musulunci wannan kullum innan da ake yi a hana dangi gado a fada a kulle na zalunci kawai na gan kana mun kulle wani abu na gan wani na taba ka baka da gaskiya to taimake ka ko in kashe wancan da yake taba ka kan zalunci ne wa ai mahil shi man ta na fi jahiliya duk abin da aka kulla sha yan wantaka na jahiliya to musulunci ba abin da ya kara musulunci sai shi sanani a kul a warware shi musulunci baya bukatar sa sai musulunci baya ta'auna lan ismi wal udwan haka jini musulunci an lissamu dace wannan hadisin يا inganta muslim ya rawaito shi a cikin fadair sahaba kuma da lafzin da ya bambanta da wannan kadan قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحول قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول حالف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين المهاجرين والانصار في دار فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أنف في الإسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة إيه دو الله يسمو داتي ai ilimi kenan kafin wancan ba daidai ba na wannan daidai ne eh don ka gane حدثنا سفيان عن عاصم الأهول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار سكلتي su zauna amma ba da zalunci ba kagin ya bambanta da wancan mutum ansar ike da mutum shi shi su zauna shi muhajir kuma iso shi ikaunace su zama uwa da uba daya domin addini wanda ya bambanta da wanda zan kulla in ma mutuwa na ko mutuwanka ko karya ne ko gaskiya ne ko ma ne shi aka hana amma kai da danwanka musulmi ku kulla soyayya da taimaka juna da sosai da rahama wannan ba hana ba na fata an gane shete samitu anas bin malik ya kula halafa rasul sallallahu alaihi wasallam bainal muhajir ansar fi darina a gidanmu yace an yi wannan fakila lahu alaysa kana alaihi wasallam lahifu islam masu irin masu taimako masu irin taimakon agwagwa tambaya agwagwa tambaya na kura kwace e kun ce manzo Allah kuma ka an yi a Madina an yi wannan don ga abin da kuka shi bai Anas bai ce masa komai ba shi ya sake maimaita wannan magana don i gano cewa wancan daban wannan daban bai tsaya masa tafsiri ba mun faɗa wancan kullum ne zalin su amma wanda kullum ne da iskanin madina mutane muhajji ansar abu ne wanda ya gina kan rahama da tosai da son addini mm. fakara harafa rasul sallallahu alaihi wasallam bai na muhajji da ansar fi dari na marnatin au sarasa an ya samu dace wadannan bayan an la abin da za yi masu shi na addu'a allah ya samu gaisa ranar tashin kiyama na'am mm. bacci kake باب في الميراث في المرأة ترث من دية زوجها قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الدبادي الدبادي إيه، الدبادي من دية زوجها فرجع عمر رضي الله عنه قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأعراب أنا ذاك قال إن duk talibin ilimin da ya gan gaskiya baya koma baya don girman kai zai asara ne ko imam maliki ne wata rana yi fatawa shi almajirin su ce da shi ai abin ka yi fatawa ko hadisa kansa wala shi koma mutum na cikin mutum mai hankali shine gaskiya zuma ka karba wannan shine ilimin shine basira amma mutum da yake gan cewa duk gaskiyar da zai zumba bakinsa ba aikin banza ne to ba mutum ba ne ku ji wata na da sallara sai yi mafarki shegan ligam mafi yawansu wani ina kirjinsa wani ina abin nansa korinsa wani ina cibiyansa shi ya gani na umar kasa yake ina gyan kasa sha aka ce ya rasu da menene wannan ya ce addini ne da ilimi amma sai na umar kan kawo hukumci shi sahabai su zo da ajisin da bai zo masa ba shi soke nasa haka yake wata rana akwai wata majinuna ta maukaciya ta yi zina shandori ta za a jifata sai na di baya nan ina wucewa yana ga an shirya za a jifata shi ce meye wannan aka ce majinuna ta, me aka yi an ce ai ta yi zina shirya ake za a jifata ce kwanci ta ku ga amir mumina ga hadisi to haka suke haka suke amma kunan mutum ya rage fara inna alhamdulillah an masa kabbara to ya fatawa ba zai jawo baya ba ya karkila kaza an ce kaza me don baya sai fadi to wannan shine murakkab idan da kaka akwai wuraren da baka baka itla'insa ba ko ka itla'insa da kafance ba kalle ka kuma ko kafance shi a bisa kuskure mm, shi ka yankura almajirinka wani ya karanta wani wuri shi ya tambayi ka ji daɗi imam malik shekara arba'in ina tace hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi dubu arba'in kullu a cikin sa yake amma wata ne kawo sanadi sha almajiran sun ce musamman ibn wahab ce malam fatawa wanda kayi akan tsitsifawa muna da hadisi akan sa ce ce ya raja ya koma kansa ilimi teku ne wanda bai san ilimi ba to ba zai iya san darga ilimi ba Mm. ike cewa ike cewa babu fi miras tarisu min diyat zawjiha yace mace za ta ci gado jiyan da aka bayar mijinta da lokacin jahiliya ita mace ba komai ba gadon kirkin ba ta ci barantana an kashe mijinta kudin da aka biya jiya ita ma za ta ci sun ce ai ba za ta ci ba saboda ne shi gado mutum ya mutu abin da ya bari shi ne gado kyautan da aka bashi to wanda ba gado ba za a iya raba kowa daya daya mutum ya mutu shi abokaninsa da yan wanda suka kawo masa kyauta wanda ba cikin gado yake ba ba za a yi lizakar hazar misal lizakar menene hazar usayen ba sam dukka kowa daidai ke inda mutum ya riga ya mutu taimakon da ake kawo shi ba gado ba amma ya mutu ya bar fansho ba kai na sani ina cikin gado don ku gane wannan yauwa haka ne mutum da aka kashe babansa an kashe babansa babansa ya bar dukiya kanan shaka biya jiya wannan jiya yana cikin gado na fata an gane ina cikin gado don haƙƙinsa ne abin da ya shafi haƙƙinsa to gado na abin da ya shafi haƙƙin ba haƙƙinsa ba bayarwa ake yi to ba gado ba ne kuna gane karatun ba na daga muryar da al'aura ne ya mutu ya yi mai aiwa na kuskure ne a karukan lahu shi yasa kake ganin an ka yi gulu a nan kasa arewa ma aka ce mutum na mutu a kulle rumbun ma abin da shinkafan buhu ma a kulle shi yawan eh, na nasara saboda haƙƙin ku ne magana iyayen ku ne in kuka shirya cewa baban ku ya mutu lala ya mutu jiya da dare a waye girma ku da komai aka kara saba shi a jena mata ne da yana ina za ta fi aka ce buhun da baki ɗaya kaya abincin a kulle shi ina za ta fi wannan hakkin ne ku ce da abin da ya shafi abinci ku ci a mashayar da saboda hakkin iya iyayen ku to amma wannan abinci a fito da shi a ba ya yi wannan sa waje wannan ba daidai ba sunna ne su su yi maku ba ku za ku yi masu ba wannan shi ne sunna hmm. amma wani an yi mutu a can zai zai kwance abin nan sa ya ci da tumbi ha tashi wai ya zo taziya an yi rishi kai lai sauke nam eh yake cewa kana umar ibn khattab shi umar lokacin da yake mulki ya kul ajiyatul la'aqila ya ce jiyan na dangin mamacin al'akila kawai ce hankali akila na dangi mamacin ta fice hankali jiya na iyalin mamaci ne wala ta su mar'atu min jiyati zawjiha shay'an amma mace ba ta ci gado na jiyan da aka ma ta tun da shi sai na umar lokaci a su bai zo masa ba shi yanke hukunci abin da ci ya sani na fata gane kala lawar da haƙ ce wani sufiya wani sahabi babba da haka bin sufiyan shi ce amir mumina ba haka ba ne ya ce ka taba ilayya rasu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rubuta mun takarda lokacin da ya tura ni zuwa wani wuri an u'arrisa imatu ashma ko aishma dabbabi min jiyat zawjiha ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi tura ni kaza kuma ya ce in gadar da in sa ta gaji matan ibn asama ta gaji jiya mijinta shi umar ya ce asan na koma baya ban sani ba ne wannan shine ilimi na shine ilimi jama'a ku ji tsoron allah jama'a قال أحمد بن سالة يتحدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن kawo maku, a can za a زاقين تيوا sanadin da ya zo da shi ahmad musala to a tsakanin can a na sufiyan ne sufiyan tsakanin da zuhuri shi sufiyan abin nan amma nan abdurazak ne maimakon sufiyan sauri a can shi ne direct ya rute waje ma'amar an zuhuri wancan hanyar ya ci takaita da wancan nan tsakanin ahmad musala akwai abdurrazak ban wannan akwai ma'amar ma'anan ahmad bin salah kancin zuwar malamai guda ne a nan kasa na sama malami kwaya daya ne ewu ina fito maka amanan da allah ya ba su waɗannan bayan allah ne amma waɗannan bayan allah ne amanan da ya ba su allah ya samu gaisa ranar tashin kiyama a cikin aljanna shi ce an sa'i na fatan gane duk a ji zuhur ne kuma wajen sa'ibin wa kala yi wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam istamalahu ala arab ya ce shi ba ha manzo Allah yana da shi na akan wayan mutane kawai shine ta masa eh, gado ga yanda zai shi lokaci shi na kula da su shine shugaban su a can ya fito maka lafzin da wancan bai kara shi sa shi ba an lai samu dace e babin sabon da za mu tashi mun gama fara'id kenan lokaci akwai lokaci kawuci biyar ya ka kuke sa tashi eh, to ba laifi na san wanda suka zuga ku masu zama kan kujera suka zuga ku an sayin su ina na ya sunansa ya yake ya yi fata shi ke yau hmm. eh. ilan ne za mu zo mu mafi mangana kai hmm. a karantar shi kurfe na zuwa eh, ya isa lai sa albarka wai ba dama ina yana ne illa da daga ba za mu yi